Mata na shiga makewayi a gida kuma zai iya zamantowa makewayin na jama'a ne. Wai ko akwai wasu matakan da ya kamata a ɗauka domin guje ma cututtuka? Dalle concession. Cikin gidaje na inda za ku ganin iyalai da dama wuri guda kuma ban haya hudu ko uku na jama'a na abin da ya kamata a yi shine na kula da waɗannan ban haya tare da Grezil ruwan Jabel da ya kamata a sa lokaci zuwa lokaci amma ba kowace rana ba a yi shi akai-akai yana taimakawa kashe ƙwayoyin cuta da ke iya janyo cututtuka ga mutane. To idan wajen taro ne, ya ya kamata a yi? Cikin bukukuwa nan gaskiya ban haya na jama'a ne, cikin birane ban haya ne na jama'a ya kamata a kauce musu, kaucewa waɗannan ban haya sosai. Haka kuma hanyar kula da waɗannan matsaloli shine ma na ƙa'idodin gini. Lawancin lokaci ba a sani ba domin ban haya ya kamata a sa karo na musamman domin ban haya. Kenan shine ya kamata a yi domin yawanci za ku ganin cikin gidaje kawai siminti ne ake sanya sanyawa na zai zama wajen yaduwar cututtuka idan kuka sanya faifan karo da ƙasa da kuma katanga zai taimaka wajen kula da waɗannan cutuka wankewa da kyau sosai kun san sanya ruwan jabela yana kawar da cutuka sai kuma yin amfani da su yadda ya kamata ina ganin zai rage haɗarin kamuwa da waɗannan cututtuka ba ci ba gani To sai kuma waɗanda ba su da halin yi irin waɗannan makewayun na zamani, don wani gurin ma ƙasa za ku gani, to su taya za su iya tsabtace wajen nasu. Yana dawowa ga abu guda tsabtace ko da ban haya ne da aka gyara zai taimaka wajen rage yaɗuwar sauro da wasu ƙwarin da ke iya ɗaukar cututtuka. Kula da sanya ruwan jabel na taimakawa wajen kashe cututtuka. Hakika babu haɗari guda na amfani da irin waɗannan ban haya da na zamani mai da wuraren ban haya wurin dauda bai da kyau domin kuna sa kanku cikin haɗari da kuma abokan zaman ku. Haka abun bakin ciki ne kenan idan haka ne sai a je likita a nemi magani.